abin da ya kamata tsantsan tsafta halau hanko da sabulu a ƙarƙashin ruwa mai gudana idan za a yi tare da attisawa abin da ya kamata tsantsan tsafta wanki hannuwan hanku da sabulu a ƙarƙashin ruwa mai gudana idan za a yi tare da atisawa ka yi ma kanka ka yi ma al'umma yi abin da ya kamata kare yaduwar cutar coronavirus a bada tazara ta aƙalla mita biyu a tsakanin juna